يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi na jihar bauchi a wannan wata mai albarka watan ramadan yau ɗaya ga watan ramadan a wannan yini na ranar alhamis kuma sha takwas ce shekarar hijira 1436 wanda yake daidai da 18 ga watan 6 miladiya ta 2015 Allah ta'ala ya sake ara mana dama ya ba mu lokaci ya bar mu da ranmu da mu domin mu sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba duk shekara domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna fatan allah ta'ala ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar cikin abin da za mu faɗa allah ta'ala ya datar da harshen mu mu faɗi daidai sannan kuma ya ba mu dacewa wajen aiki da abin da za mu saurara na alkur'ani a yau insha allahu ta'ala ko in ce a wannan wata insha allahu ta'ala za mu yi karatu ne a cikin suratul kahfi wanda muna fatan Allah ta'ala ya ba mu damar karkare wannan surar duka a cikin kwanakin da za mu yi tafsiri a cikin wannan wata bi Lahi ta'ala malam abubakar bismillah الحمد لله wannan sura ta ce suratul kafi an kira ta da wannan suna suratul kafi domin a cikinta ne ƙisar ashabul kafi ta zo wato labarin mutanen kogo a alkur'ani kakab babu inda allah ta'ala ya yi maganar waɗannan mutane sai a cikin wannan sura don haka aka ba ta suna da wannan ƙisa sunan wannan ƙisa mai ban mamaki kuma kiranta da wannan suna suratul kafi ya zo a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da zamu ambata kuma wannan shine rubuce a cikin al-mushaf wato littafin alkur'ani da ke hannun musulmi ibnu atiya malamin tafsirin nan ya hikaito da cewa malaman tafsiri sun haɗu akan cewa wannan sura sura ce da aka saukar a makka kuma wannan shine abinda Uh, abu abdullahi al-qurtubi ya goya masa baya a kai cewa sura ce makkiya sauran malamai sai dai a cikin malamai akwai waɗanda suke cewa sura ce makkiya in banda farkon surar daga farkon surar alhamdulillahi allazi nazala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja har zuwa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza cewa daga aya ta farko har zuwa ƙarshen aya ta takwas wannan ayoyi ne da suka sauka a madina wasu kuma suna cewa sura ce gaba ɗayanta makkiya in banda faɗar allah ta'ala wasu birnin nafsaka ma'allazi da yadda'una rabbahun bilgadati wal ashiyya yuri duna wajha wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayati duniya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu suka ce wannan aya aya ta 28 aya ce madaniya wato ta sauka a madina wasu suka ce dukkaninta makkiya ce sai ayoyin da suke ta daga faɗar allah innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula har zuwa karshen surar suka ce waɗannan ayoyi madaniya ne amma magana mafi inganci ta malamai shine wannan sura gaba ɗayanta daga farkonta har ta sura ce wacce take makkiya daga a makka aka saukar da ita babu wata aya a cikinta wacce ke madaniya masu lissafin ayoyin alkur'ani sun yi saɓani wajen lissafa adadin ayoyin wannan sura a yayin da mutanen makka da madina suke cewa adadin ayoyinta ɗari da biyar mutanen sham su kuma suke lissafa ayoyinta ɗari da shida sannan mutanen basra suke lissafa ayoyinta ɗari da goma sha ɗaya mutanen kufa kuma makarantansu suna lissafa ayoyinta ɗari da goma wanda wannan shi ne a rubuce a gabanku ayoyinta ɗari da goma wato sun samu saɓani ne wajen tantance farkon kowace aya da ta ana samun wani lokaci wasu su lissafa aya wato biyu a matsayin ɗaya wasu kuma su lissafa aya ɗaya a matsayin biyu to wanda yake sawa ana samun ƙari ko ragi na adadin yawan ayoyin a a jerin gwanan saukar alkur'ani wannan sura ta sauka bayan suratul ghashiya kuma gabanin saukar da suratul shura wato bayan an saukar da suratul ghashiya kafin a saukar da suratul shura ita ce sura ta 68 a jerin gwanan saukar da surorin alkur'ani kamar yadda ya zo daga jabir ibn zaid abu shasa wasu malamai suna cewa akwai munasaba wato akwai wata hikima da Allah ta'ala ya kensa wa masu hada alkur'ani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanya wannan sura a daidai wannan guri a cikin mushafi za mu ga ta zo daidai wannan guri kuma a daidai wannan guri shine yake raba alkur'ani gida biyu wato nan ne tsakiyar alkur'ani hatta a adadin harfan alkur'ani na cewa a cikin wannan sura aka kwashe rabin adadin harfan alkur'ani daga ta da take cikin fadar Allah ta'ala wal yatalattaf wala na bikum ahada to na waliyata ta ɗin nan ita ce rabin wato an zo kan rabin harfan alqur'ani wasu kuma suka ce a'a nunin da take cikin fadar Allah laqad ji'ta shay'an nukra wannan nunin din ita ce wato an zo rabin adadin harfan alqur'ani sannan kuma a cikinta ne aka cimma izu wato talatin juz'i goma sha a cikin wannan sura qala alam a kullaka innaka lan tastati'a ma iya sabra saboda haka kaga zamanta a cikin wannan zuwanta a wannan guri sai aka dace ta kasance ita ce ta raba alkur'ani baya ga wannan kuma za mu ga alkur'ani a farko an buɗe da alhamdu wato godiya ga allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin shine farkon nisifin farko na alqur'ani sannan nisifin sa na biyu ita wannan sura ita ma ta bude da da alhamdulillah saboda haka kaga an samu dacewa ta kowace fuska saboda haka an samu hikima wajen sanya wannan sura ta zama a wannan gurbi malaman tafsiri suka kawo sababin saukar wannan sura wato me yasa menene dalilin da wannan sura ta sauka suna kawo ruwaya wacce tabari ya kawo ta ibn ishaq ya kawo ta gabanin tabari ibn ishaq ya kawo ta a cikin sirarsa ba tare da isnadi ba amma tabari ya kawo ta da isnadi zuwa ga abdullahi dan abbas amma a cikin sanadin akwai wani wanda yake majhuli ne ba a san ko wane ne shi ba abinda kissar take cewa sababin saukar wannan aya shine Yahuda a quraishawa ganin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ta matsa musu lamba da da'awa cewa su zo su yi imani da Allah su bi alqur'ani su bi abin da ya zo da shi na musulunci sai suka wato tanadi wasu wakilansu domin su tura su zuwa madina wajen yahudawa yahudawa suna ganin cewa sun fi su ilimi domin su ma an saukar musu da wani littafi gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine at-taura da Allah ya saukar wa annabi Musa da haka ko ba komai ba za a zama suna da wata masaniya dangane da wannan annabi to su je wajensu su yi musu tambaya dangane da wannan annabi Wataƙila su samo wani abin da za su iya kayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama a gane cewa ba annabin gaskiya ba ne da haka sai suka, suka shirya wasu wakilai suka tashe su zuwa madina suka je suka haɗu da manyan malaman yahudawa domin su yi musu tambaya game da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine waɗannan malamai suka ce da su suka ce da waɗannan wakilai ku koma ku je ku yi masa tambaya guda uku in ya ba ku ansar waɗannan tambayoyi guda uku to tabbas annabi ne sai ku yarda ku bi shi idan kuma ya kasa ba ku ansar waɗannan tambayoyi guda uku to wannan ya nuna cewa ba annabin gaskiya ba ne sau haka sai ku yi shawara ku ga ya kamata ku yi masa saboda haka suka ce da su su je su tambaye shi game da kisar ashabul kafi wato mutanen kogo su tambaye shi game da kisar nai su kuma yi masa tambaya game da arruh wato rai da yake jikin dan adam to idan ya ba su ansa wannan ya nuna cewa shi eh lalle ana yi masa wahayi annabi ne idan kuma ya kasa ba su ansa to alama ce da take nuna cewa ba annabin gaskiya ba ne don haka sai su ɗau matakin da ya kamata su ɗauka dangane da shi yanzu suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kamar yadda ruwaya take faɗa da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan tambaya sai ya ce to ku bari gobe zan ba ku ansa ku dawo gobe zan ba ku ansa to amma sai bai ce insha Allah ba sai bai yi togaciya ba saboda haka sai aka samu jinkirin saukar wahayi na kimanin mako biyu ko kwana goma sha biyar wanda wannan ta sa annabi sallallahu alaihi ya damu kuma aka rika yaya ta maganganu a cikin makka cewa aljanin da yake zuwa ya kawo annabi sallallahu alaihi labarai shi ma ya watsar da shi saboda haka aka yi ta cece ku ce aka yi ta yan surutai da yan ƙananan maganganu a cikin makka isar ta ce wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu shi ne daga baya allah ta'ala saukar masa da wannan sura wanda a cikinta allah ta'ala ya ba shi tarbiya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa in sha Allah kada ka sake cewa za ka yi wani abu gobe sai ka ce an sha Allah to wannan kissa kamar yadda muka faɗa a farkon bayanin ta cewa kisa ce da ta fuskar isnadi bata tabbata ba tana da rauni duk da cewa yawanci malamai sukan ambace ta waɗannan abubuwa guda uku da suka yi tambaya za mu ga akwai biyu daga cikinsu a wannan sura su ne batun ashabul kafi da kuma batun zulkarnai amma batun arruh wannan ya gabata a cikin suratul isra yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wanda ya gabata a cikin suratul isra ba a cikin suratul kafi ba dangane da falalar wannan surar akwai hadisai waɗanda sun tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda suke bayanin falalar wannan surar akwai waɗanda sun zo amma ba su inganta ba an ruwaito su dangane da falalar wannan surar amma ba hadisai ba ne ingantattu daga cikin ingantattun hadisai da suka zo dangane da falalar wannan suna akwai hadisin da imam bukhari da muslim suka ruwaito daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani mutum ya karanta suratul kafi a cikin gidansa akwai wata dabba dabban nan ita ce abin dokinsa da yake ɗaure a cikin gidansa sai wannan doki ya rika zabura yana karatun suratul kafi dokin yana zabira yana firgita da ya fito domin ya ga menene yake faruwa yana fitowa ya daga kai sama sai ga wani girgije ne wani girgije ne ya yiwo ƙasa duk gaba ɗaya lullube iya nahiyar gidansa wannan girgije da ya lullube sararin samaniya shi ne ya tsorata wannan doki har ya rika <clears throat> razana wato yana yin kamar zai faɗo kamar zai faɗo tsakar gidan wannan ta sa dokin ya rika tsorata kamar wani abin da zai faɗo kansa to shine kashe gari ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra fulan fa inna as-sakinatu tanazzalat al-qur'an ci gaba da karatun ka ka ci gaba da karanta suratul kafi domin wannan nutsuwa ce wato mala'iku ne suke sauka tare da nutsuwa domin wannan karatu da kake yi wannan mutum shine uh, usaid ibn hudayr kamar yadda zo a wasu ruwayoyi shine wanda yake wannan karatun kuma ya rika jin motsi da haneniyar dokinsa ya bar ɗansa ya haya a waje ya ji tsoron kada wannan doki ya tsinke ya je take ɗan nasa ya mutu to dalilin fitowarsa kenan da ya fito ya ga girgije yana yiwuwa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa shi ma ya tsorata daga baya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ai mala'iku ne da nutsuwa suka sauka da ka ci gaba da sun sauko sun zauna gaban ka sun saurari karatun alkur'ani da wasu malamai suna cewa wannan karama ce gare shi shi wannan bawan Allah shi wannan sahabi shi yasa zaka karanta yanzu ba zaka ga ko motsi ba zaka ka zaka ce kai ka karanta ka karanta baka ga girgijen ya sauko ba ka ce to ya haka hadisin ko ba gaskiya ba ne malamai suka ce wannan karama ce da shi Allah ta'ala ya karrama shi wani bawan Allah shi Usaid ibn Hudayr annabi ya ce da ya ci gaba da karatu da sai sun sauka ƙasa sun tsuguna sun saurare shi to ala halin dai wannan yana tabbatar maka da falarar ita kanta surar akwai hadisi a cikin sayo muslim hadisin abu darda radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cewa man hafiza ashara ayatin min awwali suratil kahfi usiba min fitnatil dajjal wanda duk zai haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi to za a tsare shi daga fitinar dujal wato in dajjal ya bayyana shi zai samu kariya a dalilin waɗannan ayoyi guda goma na farko da ya haddace na suratul kafi a wata ruwayar a wani lafazin min akhiril kafi a ƙarshen na ƙarshen suratul kafi amma lafazin farko shine ya inganta lafazin wato ayoyin farko ba ayoyin ƙarshe ba wannan ma yana tabbatar maka da falarar ita wannan sura akwai hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito shi daga mu'az ibnu anas radiyallahu ta'ala anhu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran min ma bayna as-sama'i ila al-ard hadisin yace wanda ya karanta farkon suratul kafi da ta za ta zama masa haske daga digadigansa har zuwa kansa wanda kuma ya karanta ta gaba ɗaya za ta zama masa haske daga tsakanin abin da yake tsakanin sama da ƙasa amma wani hadisi bai inganta ba yana da rauni a cikinsa akwai ibnu lahi'a da kuma zabban ibnu fayid wanda dukkaninsu masu rauni ne a wajen malaman hadisi don haka bai inganta ba banda shi akwai hadisin da bai haƙi ya fitar a cikin shu'abil iman hadisin abdullahi dan abbas shi kuma yana cewa suratul kafi tud'a fit taurati haila tahulu baina qari'iha wa baina nar wato suratul kafi ana mata suna a cikin attaura da alha'ila wato mai shamaki mai shiga tsakani tana shiga tsakanin mai karanta ta da kuma wutar jahannama to wannan shi ma bai inganta ba hadisi ne wanda yake munkar banda shi ma akwai hadisin abdullahi ibn mughaffal shi ma yana nuna falalar ita suratul kafi amma bai inganta ba hadisin yana cewa albaitul allazi tuqra'u fi suratul kahfi la yadkhuluhu ash-shaytanu tilka al-laila dukkan gidan da ake karanta suratul kahfi a cikin sa shaytan ba zai shiga ba a wannan dare wannan ya tabbata ne ya inganta dangane da suratul baqara ba suratul kahfi ba akwai hadisai da suka zo dangane da karanta ta ranar juma'a karanta suratul kahfi ranar juma'a mafi karfin isnadi cikin waɗannan ruwayoyi shine hadisin abu sa'id al-khudri shine hadisin abu sa'id al-khudri wanda malamai ah, wanda qais ibn ubad qais ibn ubad shi ya ruwaito shi daga abu sa'id al-khudri shi kuma abi mijlaz humayd ibn lahiq shi ya ruwaito shi daga wajensa shi kuma abu hashim ar-rummani shi kuma shi ya ruwaito shi daga abi mijlaz ah, shi kuma hushaym ibn bashir ya ruwaito daga wajensa hadisin yana cewa man qara'a suratul kahfi yawm al-jum'a أضاع له من النور ما بينه وبين البيت العتيق wanda duk ya karanta suratul kafi ranar juma'a to zai samu zai haskaka masa tsakaninsa da kuma dazarar da ke tsakaninsa da ɗakin ka'aba wato daga inda yake karatun har zuwa inda ɗakin ka'aba yake zai zama haske ne wannan shine lafazin wannan ruwaya ta shi hushaim ibnu bashir kuma ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afwan wannan ruwaya ta zo ta hanyoyi daban-daban akwai ta hanyar mutum uku da suka ruwaito wanda dukkaninsu sun ruwaito ta daga abu sa'id al-khudri maganarsa ce ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma an samu mutum uku waɗanda su kuma suka ruwaito ta daga hushaib ibn bashir har zuwa abu sa'id al-khudri zuwa ga annabi sallallahu alaihi Wasallam. sai dai a ka'idar ruwaya waɗanda suka ruwaito ta suka dakatar da maganar akan abu sa'id al-khudri sun fi yawa kuma sun fi inganci domin waɗanda suka ruwaito ta daga hushain suka dangana ta zuwa ga abu sa'id al-khudri ba su ɗaukaka ta zuwa ga annabi ba su ne akwai abu ubaid al-qasim ibn sallam wanda malami ne amintacce akwai abu nu'man ah, muhammad ibn al-fadl wanda aka fi sani da arim shi ma malami ne ingantacce akwai ahmad ibn khalaf shi ma fika ne akwai sa'id ibn mansur shi ma malami ne ingant waɗannan su uku gaba ɗaya sun rawaito hadisin daga hushayb har zuwa ga abi sa'id al-khudri amma ba su ƙara da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin ba wato ya zan magana ce ta abu sa'id al-khudri amma wasu sun saba mas kamar nu'aym ibn hammad kamar yazid ibn makhlad ibn yazid da kuma ah, al-hakam ibn musa waɗanda waɗannan guda uku a fuskar hadisi in ka haɗa su da waɗancan guda hudu ba za su iya da su ba waɗancan guda hudu amintattun malamai ne don haka kaga shi kansa Hushaim ibn Bashir ya rawaito hadisin daga Abu Sa'id eh, ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri amma mawqufan wato iya Abu Sa'id al-Khudri bai jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba waɗancan su suka jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai suka rinjayar da ruwayar mawqufiya wato ruwayar da aka dakatar da ita kan sahabi ba a kai ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba cikin waɗannan malamai akwai ad-Darqutni akwai al-Baihaqi akwai Ibn al-Qayyim eh, rahimahullahu ta'ala sannan a hushai ba shi kaɗai ruwaito hadisin ba za mu ɗan yi bayani don haka sai a yi haƙuri saboda an yawan tambaya dangane da wannan matsala matsalar karanta suratul kafi a ranar juma'a hadisin ya inganta ko bai inganta ba don haka wannan dama ce gaba ce da za mu ɗan yi bayani saɓani yadda aka saba ba a cika tsayawa a yi dogon bayani akan hadisi ba a lokacin da ake tafsiri to amma tun da an zo kan wata gaba kuma gaban nan ana yawan tambaya a kanta to za mu yi bayani domin kada a sake bugo waya ana tambayar mu ya inganta ko bai inganta ba akwai ruwayar shu'uba shu'uba shi ma ya rawaito wannan hadisi shi ma ta hanyar da hushaim ya rawaito ta hanyar abu hashim abu hashim rumani hakanan sufiyan shi ma ya ruwaito wannan hadisin amma dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin ba tare da sun jingina maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sun dakatar da maganar akan abu sa'id al-khudri wato ruwaya mawqufiya sannan a ruwayar shu'uba kwata kwata babu ambatan juma'a a ciki a ruwayar sufyan ita ma mafi yawan waɗanda suka rawaito hadisin daga wajensa in banda mutum ɗaya shine qabisa wanda ruwayarsa tana da rauni ruwayarsa daga sufyan tana da rauni shi kaɗai ne ambaci ranar juma'a a ciki <clears throat> a ruwayar shu'ba a lafazin waɗanda suka ruwaito daga wajensa yana cewa man a suratul kafi kama unzilat kanat lahu nuran min ya yaqra'uha ila makka wanda ya karanta suratul kafi kamar yadda aka saukar da ita za ta iya zama masa haske za ta zama masa haske daga inda yake karanta ta har zuwa makka wa man a akirar kafi fa kharaja dajjal lam yusallat alaihi wanda kuma ya karanta suratul kafi aka yi dace aka yi dace ko rashin dace dujal ya bayyana a daidai lokacin to za su tsare shi daga fitinar dujal Wanda ita ce ruwaya shu'ba ta hanyar gondar muhammad ibn ja'far da amr ibn marzuk da mu'az ibn mu'az waɗannan dukansu daga cikin manya-manyan almajiran shu'ba ne haka suka rawaito hadisin daga shu'ba zuwa ga abu sa'id al-khudri mawqufan sannan ko babu lafazin juma'a ko daren juma'a a ciki akwai waɗanda suka ruwaito shi daga Shu'uba amma sun kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ruwayarsu ko kusa ba za ta iya ja da ruwayar waɗancan amintattun almajiran nasa ba ruwayar da imamun nasa'i da tabarani da hakim suka ruwaito ruwayar yahya ibn abi kathir da kuma baihaqi ya ruwaito ta hanyar abdul samad ibn abdul warif dara qutni ya kawo ta ta hanyar rabi ibn yahya dukkaninsu suna cewa an abi hashim rumani an abi mijlaz عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسن أنبت النبي صلى الله عليه وسلم أشكين إسناد تنشوى من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة والنبي يكرن سورة الكهف كما يند أكسو كد إتاه ذات زمن مسا حسكي رانا القيامة دقا لوك دقا إندي كرنتا هزوا مكة wa man qara ashara ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallat alayhi wanda kuma ya karanta ayoyi goma a ta dujal ya bayyana to ba zai samu nasara a kansa ba to malamai masana hadisai sun tabbatar da cewa ruwayar ta zo daga shu'uba zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri ba tare da ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin ba ita ce ingantacciya wannan shine abinda Imam an-Nasa'i ya faɗa da Daraqutni da da At-Tabarani da sauransu saboda haka zamu ga ruwayar shu'uba ita ma ta ya jingina abin maganar zuwa ga abu sa'id al-khudri sannan kuma a ruwayarsa ingantacciya da ma wacce bata inganta din ba babu ambatan ranar juma'a a ciki ruwayar sufyan ita ce ta zo ta hanyar abdulrazzaq ibn hammam as-sana'ani kamar yadda yake cikin musannaf nashi da kuma ta hanyar waki' kamar yadda yake cikin ibnu ah, musannaf na ibnu abi sannan ta zo ta hanyar nasa'i ah, wato nasa'i ta da hakim ta hanyar abdurrahman ibnu mahdi dukkaninsu wato da waki da ibnu mahdi sun ruwaito shi daga sufyan an hisham an hashim an abi hashim rumani mawqufan wato babu ambatan abu sa'id al-khudri lafazinsu yana cewa man qara'a suratul kahfi kama unzilat Sun ثم Dajjal الدجال لم يسلط عليه وأن دو يكرن سورة kamar yadda aka saukar da ita. sannan ya riski dujal to ba za a bashi dama a kansa ba wa man lam yakul lahu wa lam yakul lahu alaihi sabi kuma ba zai samu wata hanyar yin nasara a kansa ba wa man qara'a khatimata suratul kafi adaa nuruhu min haythu qara'aha ma bainahu wa bain makkah wanda ya karanta kuma karshen suratul kafi haskensa zai haskaka masa daga inda ya karanta ta har zuwa wato tsakaninsa da tsakanin a garin makka wadda ita ce ruwayar ingantattun malaman hadisi ko ɗalibai na na Sauri, sauri abdulrazak da wake ibn jarrah da kuma abdurrahman ibn mahdi kabisa ibn uqba shi ya saba musu shi ya ruwaito hadisin daga Sufiyan ya ambaci ranar juma'a a ciki to babu shakka ga wanda duk ya san ilimin hadisi babu shakka zai rinjayar da ruwayar waɗancan manya-manyan ƙusoshin malamai almajirai na sufiyan ne akan ruwayar kabisa wanda malamai sun yi magana akan ruwayarsa don haka idan muka dubi wannan wannan shine mafi ingancin hadisi da ya zo kan karanta ta ranar juma'a akwai ruwayoyi daban-daban waɗanda ba wannan ba amma dukkaninsu ruwayoyi ne waɗanda suke A rubabbu ne yawancin su ma masu rauni ne kwarai da gaske wasu ma mawdu'ai ne saboda haka ba man ambace su ba mun ambaci wanda yafi karfi ne to shi ma za mu in muka kula za mu ga cewa Hushaim ibn Bashir a ruwayarsa ce aka samu ambatan Juma'a aka samu ambatan Juma'a kuma ruwaya mawqufiya ita ce sahihiya daga Hushaim amma ruwayar Shu'ba babu ambatan Juma'a ciki ruwayar Sufyanu Thawri babu ambatan juma'a ciki in banda ruwayar qabisa wanda shi kuma malamai suna cewa yana yin kuskure a ruwayar sa daga sufyan sauri saboda ta fuskar isnadi za mu ga cewa hadisi ne mawqufi ta fuskar matani za mu ga cewa babu ambatan juma'a a ruwayoyinsa ingantattu ambatan juma'a a cikin ruwayar shazun ne wato ruwaya cewa take bara gurbiya ambatan juma'ar bata inganta ba duk da cewa duk da cewa wasu malamai sun yi fatawa bisa karanta ta ranar juma'a dogaro da wannan hadisi kamar imamu shafi imamu ahmad dukkaninsu sun faɗi haka amma ta fuskar ruwaya dai wannan shine abin da kwaji don haka ya inganta karanta suratul kafi ba tare da kayyade ta da ranar juma'a ba wannan mun ka karanta hadisai a muslim da bukhari wannan babu matsala a ciki dama magana da ake kayyade ta da ranar juma'a shin sai ranar juma'a ko kuma sai daren juma'a kadai a bisa ka'idoji na ilimin hadisi babu shakka ambatar ranar juma'a cikin ruwayar abi sa'id al-khudri duk da cewa ya ce bai inganta ba ziyada ce shazza sannan kuma in mun ce magana abu sa'id al-khudri zamu iya bata zamu iya bata cewa magana ce wacce ba zai faɗe ta da ra'ayi ba domin abu sa'id al-khudri ba zai faɗi wannan abin kawai da ijtihadi ba kace wanda ya karanta suratul kafi ko ya karanta ayoyin farko ko ƙarshe za a haskaka tsakaninsa da inda tsakaninsa da da ɗakin ka'aba wannan ijtihadi ba zai saka faɗi wannan ba don haka za mu ce tana da hukuncin raf'i wato kamar hukuncin ta ɗaya da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas ba zai faɗi wannan ba sai idan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi domin wannan abu ba zai yi a faɗe shi ta fuskar ta fuskar ijtihadi ba sai ta fuskar wahayi don haka ne za mu ce tana da hukuncin raf'i sai dai ƙarar ranar juma'a wannan shi kuma akwai tantama akwai shakka a kansa saboda haka ya inganta karanta suratul fati a kafe a kowane lokaci a daga ciki ma har da ranar juma'a kasance wata rana ce wacce take fiyayyen ranaku gaba ɗaya wannan shine abin da ya inganta dangane da falalar wannan sura abin da wannan sura take magana a kai wannan sura tana mana magana a kan abubuwa masu mahimmanci kwarai da gaske wannan sura idan ba mu manta ba mun ambaci cewa ta sauka ne a makka ta sauka a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cikin wani hali shi da sahabbansa ana nuna musu kiyayya da gaba da ƙiƙi juna wanda har ta kai wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin yin hijira ma su bar wato garin makka su tafi habasha ana cikin irin wannan yanayi wannan sura ta sauka domin ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa cewa haka sha'anin addini ya gada Allah ta'ala ya yi rayuwar ne gaba ɗaya don ya jarrabe ku inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala ya yi duniyar ne da abin da yake ciki gaba ɗaya don ya jarraba ɗan adam ya ga wane ne zai fi tsaya ya kyautata aikinsa don haka surar ta sauka da wannan sannan kuma ta ba da misali <coughs> rayayyen misali na wasu waɗanda suka samu kansu cikin fitina amma suka rike Allah suka dogara gare shi kuma Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan fitina su ne ashabul kafi ashabul kafi waɗanda suka taso a cikin garin da babu musulunci a ciki babu imani a ciki ba a imani da Allah da ranar lahira ba amma Allah ta'ala ya sa duk da haka suka iya rinjayar zuciyarsu suka kuma rinjayi fitinar da jarrabar da Allah ta'ala ya sa su a ciki ubangiji ta'ala ya ba su nasara har suka yi imani da Allah kuma Allah ta'ala ya tsare su kamar yadda za mu gani a cikin surar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai tsananin kwaɗayin mutanensa su musulunta yana ta bin su a baya a baya a yayin da suke bijire masa suke kawar da kai daga abin da yake gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana dagewa akan cewa lalle su tsaya su saurari abin da yake karanta musu domin abin da ya zo musu da shi shirya ne kuma shine kubutar su yana jin takaicin a ce su mutu akan wannan abin da suke kai na shirka da kafirci su shiga wuta don haka damuwa ta kai matuƙa gare shi kai ka ce ma zai kashe kansa saboda su Allah ta'ala ya ke nuna masa a cikin wannan surar cewa kada ya haka kada ya damu Allah ta'ala ya yi mutane daban-daban kuma ya yi su don ya jarraba su a cikinsu akwai wanda zai ci jarrabawar akwai kuma wanda ba zai ci jarrabawar ba don haka waɗanda Allah ta'ala ya so ya shiryar daga cikinsu za su shirya duk irin shubuhohi da suke kewaye da su da fitintunu da suka zagaye su za su shirya kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa ashabul kafi samarin da suka shirya a lokacin da babu wanda yake cewa la ilaha illallah sai su kadai amma Allah ta'ala ya tsamar da su don haka kada ya damu da wannan sannan kuma surar ta zo domin ta yi bayanin wato misalai na waɗanda suka ci nasara a bisa suka wato suka gallabi wasu fitintunu da wasu ruɗe-ruɗe na duniya da waɗanda kuma su ci nasara ba aka ba da ƙisar sahibul jannatai ne wani da Allah ta'ala ya ba shi gonaki guda biyu wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima ne. Allah ya ba shi gonaki guda biyu kamar yadda zai zo amma wannan ni'ima da Allah ta'ala ya ba shi maimakon ta sa shi godiya ga Allah ta sa shi ya koma ga Allah ya gode masa ta hanyar yin ayyuka masu kyau ta hanyar ayyuka na kwarai sai ya bijire wa Allah sai wannan ya sa shi girman kai da jiji da kai ya rika nuna cewa an yi masa a duniya kuma in ma alkiyama za ta tashi don bai yarda akwai alkiyama ba zai samu fiye da haka a yayin da abokinsa mai masa nasiha mai gaya masa gaskiya shi kuma Allah ta'ala ya ba shi iko ya danna zuciyarsa ya fi ƙarfin duniya da fitintuninsa da fitintuninta bai dakata wannan aboki nashi ba ya samu kubuta haka nan surar ta zo don ta ƙarin bayani game da wannan ta nuna mana cewa abinda Allah ta'ala ya sanya a wannan duniya ba mai wanzuwa ba ne duk yadda aka kai ga ganin kyale na wannan duniya wata rana za a ga babu shi abinda yake gurin Allah ta'ala shi ne wanda zai wanzu shi ne wanda surar ta kira albaƙiyatus salihat Shi ne wanda zai wanzu a gurin ubangiji ta'ala sannan surar ta yi mana bayanin irin matsananciyar adawa da take tsakanin ɗan adam ko take tsakanin iblis da ɗan adam wanda ta samo asali tun daga ɗan adam na farko yayin da iblis ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ya halakar da ubanmu adam a.s. tun daga lokacin bayyana wato adawarsa ta bayyana ga ɗan adam Allah ta'ala ya yi mana ishara zuwa ga wannan kisa don mu san daga ina ne rudin duniya yake zuwa mana menene yake sawa mu rudu da duniya har mu rudu da kyalekyalanta da kayan cikinta kayan cikinta na marmari na daɗi har mu manta Allah wanda yana zuwa ne daga abokin gabanmu na farko shine shaidan don haka mu shiga taitayin mu haka nan surar ta nuna mana cewa daga cikin mutane akwai wanda zai iya ruduwa wato ta zama faɗakarwa da jan hankali ga mutum da zai iya ruɗuwa da iliminsa don Allah ta'ala ya ba shi ilimi wannan ya sa shi jiji da kai wannan ya ruɗe shi ya sa shi girman kai ga mutane Isar annabi musa da khadir ta zo domin ta yi bayanin wannan domin ta tarbiyyanci mutane akan su sani cewa duk yadda mutum ya kai ga ilimi to babu shakka ilimin Allah yana sama da nashi kuma ubangiji ta'ala zai iya sanya abin da bai sani ba a gurin wani wanda ya fi shi shi ta fuskar ilimi ya fi shi ta fuskar falala kamar yadda Allah ta'ala ya sanya wani abu na ilimi a gurin khadir duk da cewa annabi musa ya fi shi falala a gurin allah da matsayi a kasancewa kasancewarsa ɗaya daga cikin ulul azum sannan kuma gashi annabi ne shi kuma wancan wanda ba annabi ba ne ɗaya da afuwan wanda yake annabi ne amma bai kai annabi musa daraja ba amma Allah ta'ala bai sanya wannan ilimi a hannunsa ba Allah ta'ala ce je nemi ilimi a gunsa wannan zai sa dukkan wani wanda yake da ilimi kada iliminsa ya ruɗe shi ya san cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim kamar yadda surar ta zo dan ta nuna mana cewa don ta ja hankali ta faɗakar game da wanda zai ruɗu dan Allah ta'ala ya bashi karfi ya bashi mulki ya bashi iko ya mallaka masa wani yanki na duniya wannan ta sa shi ya ce zai bijire wa Allah ta'ala ko zai yi zalunci a doron ƙasa ko zai ta'addanci Allah ta'ala ya yi mana tambihi da zulkar zulkarnai wanda Allah ta'ala ya mallaka masa wato lungu-lungu na duniya daban-daban ba inda bai shiga ba kuma Allah ta'ala ya ba shi ƙarfi ya ba shi ilimi ya ba shi fasaha amma duk da haka wannan bai sa shi ya zalunci wani ba ko ya tauye haƙƙin wani ko ya danna haƙƙin wani ko ya ƙwaci haƙƙin wani ya yi amfani da ƙarfin mulkin da Allah ta'ala ya ba shi wajen yaɗa gaskiya da tabbatar da adalci a cikin al'umma yayin da wani can shi kuma yake amfani da ikonsa da mulkinsa ya sanya yaransa a cikin ruwa suna, suna, suna farautar jiragen ruwa na, na, na, na talakawa marasa galihu kamar yadda za mu gani a cikin ƙissar khadir وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا saboda haka in ka hada sai ga cewa ashe mulki bai kamata ya sa mutum ya jiji da kai ba ko ya daga kansa akan mutane ko ya rika zalunci ya rika amfani da mulkinsa wajen danniya da zalunci da cin zarafin al'umma in mulki ne akwai wanda Allah ta'ala ya bashi mulkin da ya fi nashi amma duk da haka ya yi adalci ya tabbatar da gaskiya ya da addini na haka surar ta zo da suwar mutaƙabila ta yi bayanin alkhairi ta yi bayanin abin da yake fuskantar ko kishiyantar wannan alkhairi shine sharri ta yi bayanin imani ta yi bayanin abin da yake kishiyantar wannan imani shine kafirci ta yi bayanin adalci ta yi bayanin zalunci ta yi bayanin mutanen da samarin da suka yi imani amanu fa zidnahum huda suka yi imani Allah kara musu shiriya da kuma waɗanda suka wa Allah suna sanya wa Allah da tsakanin sarautar da yake tabbatar da adalci a bayan ƙasa ga kuma wani wanda yake azzalimi mai kwace haƙƙin talakawa saboda haka surar tana ba mu suwar wato wasu hotuna wanda suke masu fuskantar juna idan ka ga wannan to za ka ga kishiyarsa in ka ga wannan za ka ga kishiyarsa domin a sanya dan adam a bisa tarbiya wacce take tarbiya wacce take kyakkyawa wacce za ta sa shi ya samu sa'ada a duniya da lahira kuma ya ci nasarar cin jarrabawar da Allah ta'ala ya duniya saboda ita Allah ta'ala ce alhamdulillahi allazi anzala ala kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi a kan bawansa walam ji allahu iwaja kuma bai sanya masa wata karkata ba ubangiji ta'ala ya buɗe wannan sura da gode wa kansa domin ya nuna mana cewa shi ya cancanci a yi masa godiya da yabo da kirari sama da kowa cikin bayansa shi ya cancanci a gode masa don haka ya gode wa kansa ya kuma tambihi ga bayansa cewa su gode masa Allah ta'ala ce alhamdulillah godiya yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wato dukkan wani nau'i na yabo dukkan wani nau'i na kirari ya tabbata ga Allah shi kadai ba wani abu da ake bauta ba ba shi ba ba wani abu da shi ya halicce shi ba shi yake ni'imta bayansa da ni'imomi daban-daban don haka shi ya cancanci a bauta masa shi ya cancanci a gode masa yayi wa dan adam ni'imomi iri-iri waɗanda ba za su lissafu ba waɗanda ba za su iya wato ƙidanyuwa ba shi ne ya sanya wa ɗan adam gaɓoɓinsa wanda da su ne in ya ga dama zai yi wa Allah ta'ala ɗa'a shi ya ba shi damar da zai iya bin umarninsa don haka shi ya cancanci a bauta masa shi ya cancanci a yi masa godiya Allah ta'ala ya buɗe littafinsa da godiya kamar yadda muka faɗa a farkon littafi ubangiji ta'ala ya buɗe shi da godiya alhamdulillahi rabbil alamin hakanan halittarsa da ya yi ita ma ya buɗe ta da yabo da godiya da kirari ga kansa alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci dufai sannan da haske sannan waɗanda suka kafirta suna karkacewa ko suna daidaita ababen bautarsu tare da Allah sannan ubangiji ta'ala ya cika shi lamarin halittarsa da godiya inda Allah ta'ala bayan ya faɗi makomar 'yan aljanna ya faɗi makomar 'yan wuta ya ce wata ran mala'ikata na min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta'ala ya ce zaka ga mala'iku suna kewaye da al'arshi yusabbihuna hamdi rabbihim suna tasbihi tare da godewa ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqq aka yi hukunci tsakanin halittu da gaskiya dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa muna ciki yan wuta suka tafi wuta Allah ka tsare mu sannan wakil alhamdulillahi rabbil alamin aka ce godiya yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wato aka rufe lamarin halitta gaba daya farkon su aka bude shi da da godiya karshen lamarin su ma aka rufe da godiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa huwa la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilayhi turja'un shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi lahul hamdu fil ula anan duniya yaban da godiyar da kirarin dun nashi ne wal akhira haka nan can lahira in an je da yabo da godiya da kirari dun nashi ne wa lahul hukmu kuma hukunci dun nashi ne wa ilaihi turja'un gare shi ake komar da ku alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa fil ardi wa lahul hamdu fil wa huwa don haka ubangiji ta'ala shi yake da alhamdu fil ula shi yake da alhamdu fil shi yake da godiya da yabo da godiya da kirari shi ya cancance su a nan duniya haka nan a lahira ma shi ya cancance su shi ne ake yi masa godiya a kowane hali shi yasa mai sallah idan ya dago daga ruku'u yakan ce Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu thanai wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد bawa yayin da yake sallah da ya ɗago daga ruku'u zai faɗi haka kamar yadda Allah ta'ala ‘yan aljanna yake kinsa musu gode wa Allah da'awahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka ita wannan godiya da yabo da kirari Allah ta'ala ya ya cancance shi a kowane yanayi saboda ɗan adam a kewaye yake da ni'imomin Allah ta ko'ina ko ina ni'imomin Allah ne suke kewaye da shi ubangiji ta'ala a nan ya gode wa kansa ya yabi kansa saboda mai saboda saukar da littafi da ya yi ga bawansa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ita ce mafi girman ni'imar da yawa dan adam a doron ƙasa saukar da Alƙur'ani. aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wata ni'imar da ta kai wannan ni'ima da Allah ta'ala ya wa dan adam a doron ƙasa domin da wannan ne ya fitar da dan adam daga duhu na jahilci da kafirci da fitsara zuwa ga duhu na imani da ilimi da sanin Allah ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam alham alif lamra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allah ta'ala ya ce wannan wani littafi ne wanda muka saukar maka da shi domin ka fitar da mutane min adh-dhulumati ka fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske da izinin ubangijinsu zuwa ga tafarkin Allah wanda yake shayabu alƙur'ani shine sababin tsiran bawa idan bawa yana so ya tsira to ya rike alƙur'ani shine sababin rabautar bawa ya samu rabauta a duniya ta hanyar ya samu rayuwa mai kyau ya samu rabauta a lahira ta hanyar ya samu gidan aljanna shine sababu siyada idan mutum yana son ya samu shugabanci ya samu ɗaukaka ya rike alƙur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha yad'u bi hadha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane ta hanyar wannan alqur'ani yayin da suka rike shi suka karance shi suka san shi suka yi aiki da shi haka nan yana kaskanta darajar wasu ta hanyar wannan alqur'ani yayin da aka karanta musu alqur'anin amma suka yi buris suka sa kafa suka take abin da suka ji suka ki aiki da shi ubangiji ta'ala sai ya kaskanta su alqur'ani shine wanda Allah ta'ala ya yi saukarwa da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wasiɗa shine wasiɗa tsakaninmu da Allah ta'ala wajen isar da wannan sako ba za mu iya samun wannan abu kai tsaye daga Allah ba sai mun bi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wata hanyar da za mu bi ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to ba za ta samar mana da wannan ni'ima ba dole sai ta hanyarsa sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ce ala abdihil kitaba alkitab alkitab din shine alqur'ani an kirawo shi alkitab duk da cewa a lokacin bai gama sauka ba bai gama cika ya zama cikakken littafi ba a lokacin ana nufin abin da ya sauka daga lokacin daga wato surar farko ko ayoyin farko na ikra har zuwa waɗannan ayoyi da Allah yake saukarwa har kuma zuwa ayoyin da zai sauka nan gaba da zai saukar nan gaba bayan wannan ayar sannan kuma a ciki akwai wato kwaɗaitarwa ga al'umma da cewa ta tashi ta kula da wannan alkur'ani wajen rubuta shi da tsare shi don haka an kirawo shi alkitab domin Allah ta'ala ya san ƙarshe zai koma alkitab ɗin duk da cewa a lokacin da aka kirawo shi alkitab ɗin bai zama rubutacce ba kamar littafi yana nan a rubuce yake amma a cikin wasu abubuwa daban-daban a rarrabe amma ubangiji ya kira shi alkitab saboda ya san ƙarshe zai zama alkitab ɗin kamar yadda ke hannunka a yanzu don haka anan akwai ishara zuwa ga rubuta alkur'ani da da taskake shi da haɗa shi guri guda Allah ya ce ala abdihi ga bawansa wane ne bawansa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya kirawo shi da sifa ta ubudiyya cewa shi bawa yake ga Allah domin babu wanda ya kai shi bautar Allah babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama bautar Allah duk da cewa Allah ta'ala ya gafarta masa ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara abin da ya gabata da abin da ya jingirta na laifinsa Allah ya ce duk ya yafe masa in ma yayi ya yafe masa amma wannan bata hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya tashi cikin dare yayi ta yayi ta salloli da nafila da aikin ibada har diga digansa suna tsatsagewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tausaya masa ce ya rasulullahi Allah fa ya ce ya gafarta maka me zai sa ba za ka sauƙaƙa wa kanka ba ya ce da ita afala akunu abdan shakura ba kya so in zama bawa mai yawan godiya don haka babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam bautar Allah a doron kasa don haka ya fi kowa cancantar Abdullahi shi yasa babu kirari da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi irin kace da shi Abdullahi wa rasulu kace da shi bawan Allah kace da shi manzan Allah sai ma ka gabatar da ubudiyar akan risalar saboda sai da ya zama abdul kafin ya zama rasul din sai da ya zama bawan kafin ya zama rasul din sannan kuma wannan ubudiyya din ita ta kai shi ga wannan matsayin zamantowarsa mai bautar Allah ka'in da na'in babu gajiyawa wannan ta sa Allah ta'ala ya ɗaukaka shi bisa ga matsayinsa shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa qul in kana lirrahmani waladu fa ana awwalul abidin kace in har Allah ta'ala yana da ɗa in har zai yiwu wanda ba hakan ne to ni ina daga cikin ɗaya na farkon masu bauta masa saboda haka haka Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tarbiya ta cewa shi bawan Allah ne don haka a makamin wahayi ka duba makamin wahayi wanda ita ce babbar daraja da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka matsayin shi da ita ya yi masa wahayi ya zama annabinsa Allah ta'ala sai ya kirawo shi da sunan bawa fa auha ila abdihi ma auha ya yi wahayi zuwa ga bawansa ana nufin wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen mukamin saukar da alqur'ani alhamdulillahi allazi anzala alkitaba ala abdihi littafin Allah wanda babu littafin da ya kai shi shine alqur'ani da za a faɗi cewa annabi aka saukarwa ba a ce ala nabiyihi ba ba a ce ala rasulihi sai aka ce ala abdihi dan a tabbatar maka da girman wannan matsayi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne Allah ta'ala ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira albarkatun Allah sun yawaita wannan da ya saukar da alfurqan shine alqur'ani ala abdihi ga bawansa hakanan Allah ta'ala da ya tashi maganar Isra'i wata babbar mu'ujiza da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta ɗibauta kafiran maka a lokacin Allah ta'ala sai ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam da sunan bawa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ubangi sai kirawo shi da sunan bawa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada a wajen maqamud da'wa Allah ta'ala ya kirawo shi da sunan bawa haka nan a maqamut tahaddi yayin da Allah ta'ala yake ƙalubalantar waɗanda suke gaddama suke rigima da alƙur'ani sai Allah ta'ala ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan bawansa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi idan har kuna shakkar abinda muka saukarwa da bawan saboda haka wannan ita ce mafi girman sifa da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka sifanta shi da ita ka ɗaukaka darajarsa ka ɗaga kimarsa dukkan wani sifa da zaka bashi koma bayan sifar abdullahi wa rasuluhu take shi yasa a hadisin umar wanda imam al-bukhari ya ruwaito yake cewa la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku ta sha'anina kamar yadda nasara suka ta sha'anin isa dan maryam ni bawan Allah ne don ku ce bawan Allah manzansa shi yasa za mu ga hatta a cikin mafi girman rukuni na ibada da Allah ta'ala ya shar'anta mana ita ce sallah a tahiya abinda muke yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bawan Allah manzansa saboda haka dukkan wata kalma ta yabo da zaka faɗa koma bayan wanda zai ce wa annabi abduhu wa rasuluhu koma bayan wannan kake ballantana kuma har ka wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ka tsaya ka wuce nan ka wuce inda Allah ta'ala yake so ka tsaya da bawansa ka kai shi matsayin uluhiyya ka ba shi wata sifa daga sifofin Allah to babu shakka wannan za ka zama abokin husuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama ina faɗar wannan ne game da waɗanda suke sakin bakinsu suna faɗar abin da suka ga dama wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da za su ɗauki sifofin Allah su bashi yayin da shi ya zo ne don ya gyara wa mutane tauhidinsu ya gyara wa mutane aƙidarsu ya gaya wa mutane wane ne Allah menene sifofin Allah wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine babban abin da ya tabbatar a rayuwarsa idan ka zo kana keta alfarmar wannan tauhidi da sunan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka a ranar gobe kiyama za ka zama abokin husumar annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa an ce da shi masha Allah wa shita yace aj'altani lillahi niddan ka duba kalma ce wacce take a harshe ko ma a ma'ana za ka ji ta da sassauci in Allah ya so ka so annabi ya batar ya ce ka sanya ni kishiya nid nid wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun saboda haka ba ba birgewa bace ba matsayi ba ne ba lada ba ne a ce ka ambaci ka rika ambatan sifofin Allah kana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma ka jingina ma wani wanda yake ƙasa da shi babu shakka taɓewa ta tabbata ga wanda shi wannan shine ɗabi'arsa kuma babu abin da zai samu ranar gobe kiyama a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai tuhuma zai samu kansa cikin abokan husumar annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya jirkita abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya tarbiyanci sahabbansa akai ana nuna min lokaci yayi don haka za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر All across ocean and ocean